قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين sai annabi yaqub ya ce wa ɗansa annabi yusuf ya kai ɗan ƙaramin ɗana kada ka gaya wa ‘yan uwanka wannan mafarkin don kar su fahimce shi su yi maka hasada har su shirya maka makirci saboda hasada lalle shaidan ga mutum abokin gaba ne gaba ta bayani.